wallahi Allah sai ya turo musu azabar da babu wanda ya sai mai da ita yanzu ku duba ku gani yanzu kun gani a yanzu a Gombe an zo an tara samari sama da saba'in da wani abu wai an zo za a yi aure ne fa na jinsi ga matar ga mijin a garin da musulmi yake da yawa yanzu ba kwa kallon yadda munafincin wasu ya fito karara da kuma gashi suna musulmi da yadda suke da ƙiyayyar musulunci a zuciyarsu aikin da malam daura ya kwanan nan operation kawar da baɗala da ya gabatar ai na san duk kun gani a social media to duk wanda kuka ga ya je yana kwamenta yan hizba ba su kyauta ba to duk yadda aka shi ma dan hannu ne wallahi sa ne ba a samu ba an damƙi matsiyaci eh wai wasu sai ka suna cewa wai wannan abin da suka yi wai tozarci ne Eh? to in ka ce tozarci ne alkiyama fa Allah kiranta ce mata yau mutu sarair ranar da za a yi taron da duk dan adam tun daga na farko har na ƙarshe da Allah zai halitta an tara shi ba sannan kakkamanta za fa ka tashi fa ba riga ba wando Allah ce wala qad ji'tumuna furada kama kuma auwala marra yadda muka halicce ku a karan farko haka za ku zo gabanmu ku tsaya in ji Allah a wannan taron fa da ba irin shi haka Allah zai sa a ɗaga ka ba a ce wane ɗan na ɗan ya yi abin tsiya a rana to yin anan duniya in an kama ka kana ku duba ku gani mafi yawancin waɗanda aka rida lalla ba ku ga suna 'yan matan suna rirrife su ba har da mazan kowa bai so a gansu to dan Allah idan kana gudun tozarci a duniya dan me ba za ka guji tozarci ba a ranar da Allah zai tara ɗan adam babu taro irin shi dan me ba za ka guji wannan ba sannan kada mu manta Allah da ya kalli al'ummar annabi ya ce kuntum khaira ummatin wannan kuntum kana ne da sunanta khaira shine kabaru kana idafar da aka yi a nan gurin idafa ce littaksisi domin an yi idafa ne zuwa ga na kira ɗaliban luga sun san kuma lokacin da duk aka yi idafa zuwa ga na kira idafa ce littaksisi yayin da Allah ya ce mana muni al'ummar da tafi kowace al'umma me dalili Allah sai ya sa mu akan ma'auni guda uku na farko yace bilma bil ma'rufi za ku dinga yin umarni da abu mai kyau sannan watan hauna za ku hana munkari sannan wato minuna billah da Allah da imani da Allah da mun kawar da munkari da yin umarni da kyakkyawa wanne yake gaba da wani imani da Allah amma me yasa nan aka fara cewa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar sannan aka kawo imani aka ce wa tu'minuna billah saboda imani ba zai zauna ba sai da al'amur bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar shi yasa Allah ya fara kawo shi da haka duk wanda kaga irin wannan bannar da mutane suke yin ta ai inda suke yin ta ba wai taruwa suka yi suka ɓoye ba a ɗaiɗaikunsu a'a john ne haɗuwa ake an ce sai a kai ƙarfe biyu ƙarfe uku na dare ƙarfe hudu ana taruwa ana yin abin don allah ba kwa gani wasu yaran daga wasu jihohin ma daga sunan ɗalibai ne sun tafi karatu ne sai iyayensu tsintar su kai a gurin ya za ka ji idan kai ne kana uba ka tura yarinyar ka ta tafi karatu ko sai aka tsince ta a gurin dan Allah ya zaka ji to da haka duk mutumin da bai san tozarci in ka guje wa na duniya to billahi allazi la ilaha illa wa ka gudiyo mutubul sara'ir tana nan da haka a wajen umarni da kyakkyawa da hani da banna Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd sai ya ce ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar amma munafikai sune Allah ya ce wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd sune waɗanda suke suna umarni da munkari sannan suna hana ma'arufi da haka duk wanda kaga yana sukar abin nan yana cewa wai an tozarta mutane wai an ci mutuncin mutane an yi kana bal ma hasali wallahi akwai wajibcin shugabanninmu a kowace jiha sai sun samar da wannan dan kawar da banna a cikin mutane yadda ɗaya daga cikin shugabanninsu ya faɗa yarin ya shekara goma sha uku sha hudu ba boko ba islamiyya ba turanci ba larabci amma ta samu kanta irin wannan rayuwa don allah in aka waye gari matasan al'umma ta koma kan wannan mai ake da shi nan gaba wanda za a alfahari da shi babu ba abinda da za a alfahari da shi to da haka malam daurawa allah ya maka albarka allah ya sa kowace jiha a samu operation kawar da baɗalan nan yawwa duk wanda bai san tozarci to ya guji inda ake irin wannan in mutum a gidan shi yake ko da wani abin yake mara kyau za a hauro gidan shi a zuwa balla mai kofa eh ba za a yi ba Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace to yanzu wannan ta kai faga wanda suke bibiyar social media ai kuna ganin daudin nan da ma'anan namiji ya nemi namiji dan Allah yanzu wasu ba akan social media suke tallata shi ba kuma abin bakin ciki da kafirai ne sai ka ce lana a amaluna wala kuma a amaluku wasu da sunan suwa su musulmi ne haka za su fito suna tallata wannan abu to wannan matsala da kuke ganinta ta namiji ya danne namiji to yanzu ga matsalar lesbian nan billahi allazi la ilaha illahu wa tana nan tana ci a ƙasa kamar wutar daji mace ta nemuwa sanda za ta bayyana cikin mutane to na rantse muku da Allah za ku sha mamakin duk da mutane ba su yi tsammani ba a ɓannar da take tafiya a ciki saboda haka yin umarni da kyakkyawan abu da hannun ɓanna wannan wajibi ne dole a same shi cikin al'umma in dai al'umma tana so ta zauna lafiya duk al'ummar da kaga an zauna ba wanda za su yi ce in an yi ba daidai ba su ce ba daidai ba idan ga wani abu da ya kamata a yi mutane su zauna su ce kada a yi billahi lazi la ilaha illahu kakka amintu da wannan a koda yaushe kowane irin nau'i na bala'i Allah yana saukawa Allah ci wa ma kana rabbuka lihlikal qura bi zulmin ba yadda za a Allah ya halaka mutanen wani gari saboda zalunci wa ahluha muslihun matukar a cikin garin ana samun waɗanda kokari suke sai an yi gyara Allah ba zai turo azaba ba wacce za ta halaka kowa da kowa amma wallahi da an zauna a gari aka daina al'amur bil ma'ruf wan munkar kuma kowa yana ganin wannan rayuwar ita ce daidai to ina rantse muku da Allah kakka amintu kowane irin bala'i Allah na iya saukarwa me dalilin da yasa Allah ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam annabawa guda biyu fa aka kalli bani isra'ila wannan lokacin annabi isa ya zo ya ce Allah ya tsine musu albarka annabi dawud ya zo ya ce Allah ya tsine musu albarka Allah sai ya ce zalika bima asau saboda saban da suka yi wa kanu ya ataduna kuma in ta'adda ne me ta'addanci shine kanu la hauna an munkarin fa'aluhu saboda ba su hana junan su mummunan aiki akan wannan ɗabi'an ne fa Allah ya turo annababi aka ce Allah ya tsine musu albarka to kai kana ganin da irin wannan akai matakin da ba wanda zai ce ai ba wanda zai ce a bari cikin al'ummar manzon Allah kuma da wannan al'umma take tsammanin wai ta zama ita ce al'ummar da ta fi kowace al'umma wallahi ba zai yi ba wannan ita ce magana ta gaskiya kuma wallahi duk yadda za a yi kokarin wai sai an samar da tsaro da zaman lafiya matukar irin wannan ɓarnar za a dinga yin ta ta yaɗu wallahi ina faɗa muku har yanzu gwamnati ƙarya ake ba a shirya samar da security ba don wallahi ba yadda za a yi da irin wannan ɓannar wai cikakken security da mutane suke so ya samu a doron ƙasa wallahi ba zai yi ba kun ga nan ce ce musu mujirmi na mutane ne mujirmai sai aka ce illa ala lutin inna la munajjuhum ajma'in sai mutanen iyalan gidansa za mu tsiratar da su ga baki daya da aka ce iyalansa sai aka yi taugaci aka ce illa mur'atahu inna hala min al-gabiri sai matarsa ita kan tana daga cikin wa'inda za a bari falamma ja'a ala lutin lil mursal lokacin da manzanni suka bar wajen annabi ibrahim suka zo wajen annabi lut qala sai ce musu innakum qawmun munkarun ku mutane da ban san ku ba ban gane ku ba qalu sai suka ce masa bal ji'inaka bima kanu fihi yamtaru mun zo maka da abin da ka suke musu a kansa ne wa atainaka bil haqqi mun zo maka da gaskiya ne wa inna lasadiquna kuma mu da gaske muke da haka a cikin suratu hud Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim zar'a yayin da manzanni suka zo wa annabi Ibrahim lut yana jin cewa ga mutane sun zo baki muqala hadha yawmun asi yace wannan wuni ne da yake cike da matsala saboda garin fa sai da ta kai ba kufa a ci ya zo gurin ka ba ka shiga bala'i suna jin cewa an ce ga baki sun zo garin Allah sai ya ce a waja'ahu qaumuhu na ilaihi sai ga mutanen gari an zo ana gaggawa saboda da an ji fa labarin fa bako ya zo gurin ka fa kenan yanzu nan zaka ga ana haurowa gidanka saboda bakon ko ya yadda ko bai yadda ba dole sai ya yadda an kwanta da shi sai da garin ya zama kawa shine una inai Allah ya ce wa min qablu kafin zuwan wa'annan mala'ikun asura ta mutane kanu ya ya'maluna sayyi'ati wannan aikin mummuna na namiji ya danne namiji haka suke da suka zo wa min qabli kanu ya'maluna sayyi'ati qala ya qawmi haula'i banati hunna ku lakum yace ga 'ya'ya mata nan su suke da tsarki wanda Allah ya yarda ku nema ku yi alaka da su in dai ta biyan bukata ne yace musu fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala takhuduni fi dayfi dan Allah bakin nan da suka zo kakku bani kunya mana ya ce musu alaisa minkum rajulun rashid dan Allah cikin ku yanzu babu wani mutum shirye da ya san ya kamata a ce baƙi su zo gurina da ganin su masu mutunci masu karamci amma ku zo kuna ƙoƙarin sai kun tozarta wala yana gama suka ce da ƙada alimta ma lana fi bana tuka min haƙƙi ai ka san mu ba mu da buƙatar 'ya'ya mata kuma wa in la ta'lamu ma nuri kuma ka san buƙatar mu ai to lokacin ne annabi lut ya koma ya ce law anna li bikum quwwatan wallahi da ina da ƙarfi aw awu ila rukunin shadid ko ina da wata jama'a da zan haɗo kai da su in yaƙe ku akan wannan muguwar ɗabi'ar da kuke yi wallahi da nayi to a lokacin ne Allah ya ce sai manzannin suka ce qalu ya lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilayka mu da ka gan mu haka ba mutane bane mala'iku ne suka zo a surar mutane kuma ka kyale su da yadda suke zaburwa ba wanda ya sai karo sukan kanka abin da muke so kai yanzu fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka ɗibi iyalanka ka fita daga wani yanki na dare wala yaltafit minkum ahadun illa mar'ata kada wanda ya yago sai matarka saboda innahu musibuha ma asabahu wallahi duk bala'in da za a yi ma mutanenka ita ma sai an mata inna mau'idahum as kuma lokacin da aka yi alƙawarin Allah zai hallaka su lokacin asuba to ka san yadda dan adam yake shi yana ganin ai asuba ma ta yi nisa a ɗauki mataki yanzu yanzu mana aka ce masa alaysa subuhu bi qarib kai hakuri ai daga nan zuwa asuba ai ba nisa ai to shi shine anan Allah yake cewa fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi adbarahum idan iyalanka sun fita ka bi bayan su wala yaltafit minkum ahadun illa mar'atu wandu haythu tu'maru ku bi inda aka umarce ku aka ce ku bi wa qadaina ilayhi dhalika al-amra anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihi Allah ya ce mun riga mun hukunta ƙarshen mutanen nan sai mun yanke shi yadda kuma aka yi musu shine fa aka turo mala'ika ya babbako ƙasan tun daga ƙasan bakwai na garin sai da aka ɗauke shi aka yi sama da shi suna jin tasbihin mala'iku Allah ya ce faja'alna aliha safilaha sai aka offside down aka yi kuma Allah ya ajiye yankin da garin da aka yi ma'azaba har yanzu babu wata halitta da ta yi sata gitta ta gurin saboda bala'in da Allah ya musu to a lokacin ne Allah yake cewa a waja'a ahlul madinati shiru sai ga mutanen gari sun zo ƙala sai ya ce inna haula'i dhaifi da hun. wattaqullaha wala tukzun ku ji tsoron Allah kada ku kunya tarin qalu suka ce masa alam nan haka anil alami ai sai da muka hana ka muka ce in kana son zaman lafiya ka daina bari baki suna zuwa gurin ka mana wai ka ji annabin Allah fa wai bai isa ba ko bako ya zo gurinsa kala ya ce musu ha'ula ibanati in kuntum fa'ili to lokacin ne sai Allah ya ce la'amurka innahum lafi sakaratihim ya amahun to nan gurin da shi ikawo alƙadi ya ce ittafaqa ahlut tafsiri malaman tafsiri sun ittifaqi to wannan maganan ce nake so in danyi ce wani abu a kanta domin in kun kalli siyakin ayar an gane maganar wa ake annabi da Allah ya gama sai ce la'amurka innahum lafi sakaratihim ya'mahu